Assalamu alaikum masu sauraron barkanmu da wannan ranar ta Lahadi 28 ga watan Mayu shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Ali Kaya. Majalisar wakilin jihar Texas ta kada kuri'a tsige Anthony General Ken Faxon na jihar ɗan jam'iyyar Republican da aka samu da laifuka. Matakin na jihar Asabar ya haddasa dakatar da babban lauyan jihar nan take da kuma kaddamar da bincike a majalisar dattawan jihar da zai sa kawar da shi daga kujera na dindindin. An kada kuri'ar bayan tsawon wata ɗaya na duba batun. Binciken Majalisar Wakilan Jihar ya gano tuhuma ashirin ga Pakistan, wanda ya samu wa'adi uku kan kujera da ya hada da matukar saba ka'idar aiki, katsalan ga lamuran shari'a, rashawa da kuma cin amanar al'umma. Bayan kada kuri'ar, ofishin Pakistan ya ce an yi tsigewa ce bisa tuhumar da ba gaskiya ba. Masu bincike na majalisa sun ce binciken babban lauyan ya hada da bayanan ƙarya da kuma waɗanda ba hujjar kare su. A lahadin na al'ummar Turkiyya za su koma fagen zaɓe zagaye na biyu da zai share fagen shugaba Tayyip Rasir Erdogan ya samu mulki a wa'adi na uku da zai kai shekaru talatin da hakan zai ƙara ƙarfafa mulkin wuƙa da nama. Hulɗar diflomasiyya ta ƙarfa-ƙarfa da kuma tsarin tattalin arzikin gwamnati ta baibai. Erdogan mai shekaru 69 ya ba da mamaki daga abin da kuri'ar ra'ayin jama'a ta nuna inda ya samu kuri'u da ratar da ta kai kusan daraja biyar kan abokin amayyasa Kemal Kilik da Roglo a zagaye na farko ranar goma sha hudu ga watan nan. Amma duk da haka bai samu kashi hamsin cikin ɗari da zai hana tafiya zagaye na biyu ba. ba da mamakin da ya tsakiyar tsadar rayuwa mai tsanani da kuma lashe zaben majalisa da jam'iyyar AK ta musulunci da yake kawance da ita jam'iyyar MHP da sauransu fiye da abun da gogaggen ɗan siyasar da ke cewa zabensa tamkar zaɓe ne na daidaita lamura. Ilik roglo, mai shekaru 74 ya samu takara ne daga kawancen jam'iyyu kuma yake jagorantar jam'iyyar Republican da wanda ya assasa Turkiya Mustapha Kemal Ataturk ya kafa. Gamayyar jam'iyyun ta kaɗu inda ta daure don dawo da azama bayan sakamakon da ya fito na Erdogan a zagaye na farko. Zaben da zai fitar da natijar ba wai wanda zai jagoranci Turkiyya wacce mimba ce a kungiyar tsaro ta yammacin Turai na kaɗai ba. Kasar mai mutum miliyan 85 za ta samar da yadda za a jagorance ta. Inda tattalin arziki ya dosa bayan faɗuwar darajar kuɗin ƙasar da kashi ɗaya bisa goma in an kwatanta da dalar Amurka a shekaru goma da suka wuce. haka kuma da tsarin hulɗa ta da tare da ta gwale ƙasashen yamma ta haɗa hulɗa da ƙasar rasha da ƙasashen gabar ta tsakiya. Ukraine ta shirya don kai farmakin kare kai mai dogon zango kan dakarun ƙasar rasha kamar yadda aka samu bayanai daga sakataren tsaron ƙasar olexi Danilov. Azanta da BBC ja Asabar, Dalilau ya ce bambakin na zuwa nan ba da dadewa ba. Yana mai cewa za a iya kai harin gobe ko jibi ko a cikin mako yana mai kin bayyana takamaiman lokacin kai farmakin. Daniel Lab ya ba da tabbacin cewa dakarun Rasha na janyewa daga garin Bakhmut na Ukraine ɗin, amma suna sake tattaruwa a wajaje uku bayan ƙaramar janyewa Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Maliyar ta bayyana a sakon manhajar Telegram cewa dakarun wagna 'yan gaban goshin shugaba Putin da sojojin Rasha sun janye amma suna sake har hada kansu. Dakarun wagna da ma'aikatar tsaron Rasha sun ayyana samun nasara kan Bakhmut a ranar 20 ga watan nan bayan kimanin wata goma na gumurzu kan neman kwace birnin. Ministocin kasuwanci na kasashe goma sha hudu a wajen taron tattalin arziki na India da kasashen yankin Pacific da Amurka ke jagoranta sun kammala cimma yarjejeniyar hada-hadar kayan kasuwa su rika tafiya ba tangarda kuma lami lafiya. Sashen cinikayya ya bayyana haka jiya Asabar da hakan ya zama babbar nasarar farko a tattaunawar tsawon shekara ɗaya. sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta bayyana wa taron manema labaru a Detroit cewa yarjejeniyar ta farko ta buƙaci kasashen su kafa cibiyar da za ta rika kula da safarar kaya da kuma masu zuba ido kan magance tangarɗa don ba da gargaɗi ga kasashen na wuri ga abin da zai iya kawo tsaiko ga safarar kayan. Raimondo ta ba da misalin karancin matsakaitan kayan hara da kayan wutar lantarki lokacin cutar annobar coronavirus da ta rufe samar da motoci a Amurka, inda hakan ya tsugunar da dubban ma'aikata ba aikin yi. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai mikilo ne Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkanmu da warhaka. mu da ƙara saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki doli inda a yau muke a garin Gabi cikin yankin Madarunwa a wannan jiha ta Maradi. Domin ah, jin ah, labarin kasuwa musamman ma kasuwar busashe ta wannan gari na Gabi. inda za mu tattauna da sarkin wannan kasuwa ya ba mu labarin dalilin kafa wannan kasuwa da kuma irin ci gaban da ta samu da ma matsalolin da ke gare ta idan akwai su duka za mu ji ba tare ɓata lokaci ba suna na mansur sani nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri a tso a gaya ma masu sauraro suna sunana sarkin kasuwa maki gwanja mai gero masha Allah to daga wancan lokaci zuwa yanzu za ku iya tana shekara nawa da kafa wannan kasuwa daga wancan lokaci zuwa yanzu shekara arba'in da biyar a gane to har yau cika arba'in da biyar kuma kullum ci gaba take yi kullum ci gaba take yi ya kafa ta gari ya kafa ta eh, sarkin gari sarkin gari na wancan lokaci wancan lokaci ba mm. ya kawo nan kasuwa kuna rike da sunan shi kwarek gaba mm. ne abu gaba ne abu eh mm. shi ne kawo kasuwa har yau kuma ga kuma ga ɗan kuma ya ja da kasuwa to yanzu nan ne abin da ake sai da kasuwa a ɗauko hatsi daga Najeriya a kawo nan a saida a ɗaukar gari a kai mayar a saida a ɗaukar gari a kai ɗari sa a saida a ɗaukar gari a kai abin ga mm, mm, sahu a saida duka dai muna jin daɗi duka kasuwa yanzu ba wani kasuwa mai rayuwa sai wagga abin da ya cufe amma ga lahiya da ce. Dami dami wannan kasuwa ta kwamsa. Dami da wannan kwamsa ta kwamshi gero ta kwamshi dawa ta kwamshi awaki ta kwamshi shanu ta kwamshi jakkai ya ƙunshi kuma ta ƙunshi jin daɗi kuma zo shi shi lahiya lau zo shi shi lahiya lau da shi to kuma wanga abu ga yanzu mu da ke sakin kasuwa ni da mace mace sakin kasuwa ni mai gero amma mai kowa jin daɗi sun kasuwa yana karuwa ta yi mutane ta yi fasashe ta yi komi mun jin daɗin mu kenan amma yin da yasa ba wanda wani talauci dai sai guda biyu talauci mu mina ne shi talauci mu talauci mu dai ba mu da ruwa kasuwa hmm. ba mu da shaguna kasuwa ba mu da yanyoyi kasuwa kuma har yau ita kasuwar ga tana ci gaba amma akwai ma'aikata masu dandan ka mai ita. Hmm. Saboda mutum ba da mutum shawada. Hmm. Wanga fahimtanci a sangam Allah ne a yi su amma a zan shi dan huce abin ya an tsananta madalla hmm. shi ma ɗan ya zo ya ga an kore mu mai bakari gobe ya zo ma sai ya ji tsoro to yau shi ma sai ya ji tsoro ba. Eh. to duk wani abu shi ne damuwa mm. ba a ciya ba iko mm. kama kake ba Allah ko amma akwai iko amma kuma akwai ragowa mm. ko zai da ni su taya kwana dan mi dai dangin daɗi wannan kafa mai albarka kamar bangaren basashi gashi sallah karama an yi ta eh, yanzu babba ce ake kokarin tunkara. Dami da mine ne wani lokaci wannan lokaci za a iya lokaci ne na taba kasuwa wannan ta tashin ta. To ita wannan kasuwa ta basa shi tun da ne ka zo kai kan ka abin da sai baka mamaki ka ga abin da ke kawo wani ne ko sani ya ko akuya ko tuciya ko raguna ko kai to yanzu ka ji sai wani laji sai abin da ka gani shi da shi ya ka aiki wannan kasuwa duka alhaji da ya sauka gare ta akwai saukin basashi a wannan wani ito ai sauki Allah ke da shi dan mutum mai dukiya ke kawo sauki mai sai ya yi kwasa sauki amma mai dukiya ya yi kwasa sauki a da to shi ne wangan amma za ka diba a ga abin ga da yake zuwa su masu shanu su diba masu kawowa masu kawo awaki su diba masu kawo tumaki su diba masu kawo jakai su diba to shi ce hayo jiya sai yan raƙuma kuma su diba sai ke koma ga yan waina su diba yan are su diba yan sai ruwa su diba yan hula hula su diba zai ce sauƙi da ajin daɗi. Kuna da wani saƙo ga hukumomi game da wannan kasuwa. to a mun saka ga hukumar mu sun dai ba mu lahiya kuma muna jin daɗin su kuma ba mu matsala gare su eh ba mu matsala gare su harkar tsaro ba ta taba ku gajuwa hmm. harkar tsaro kamar da wannan ɗaukar mutane da wasu abubuwa bai rage mawa kasuwa abin gaba to wannan to wannan yan bindiga ko ke kare an yi an yi nan yamma an yi shi mutum hudu yanzu ne ma ka yi kan kwana waje ba ka iko ta yadda ne a gyara har kanga kuma ba kanga wurin waƙiya da ke haka ne masu sauraro kamar yadda kuka ji muna kasancewa tare da ku a wannan taraku ko kuma wannan kasuwa ta busashi da ke ci a halin yanzu ah, malam a gaya mana suna ni maniru alhaji na malam maniru alhaji na malam wannan wannan taraku naka ne eh turaku ne shugaban dalilai na kaso dami dami a wannan wuri naka ya kumsa eh nan yana kumsa sanuwa namiji akwai mace sanuwa eh karami da babba. To eh, kasuwa? Kasuwa sai mu ce mu gode Allah. An ce dillali. Eh, ya kake kallon tahiyar wannan kasuwa ta ku? Tahiyar kasuwa mu ko. Kasuwa alhamdulillah baki iya gwargwadon abin da Allah ya howa ce mana yi. Eh. Shanu a kawo za a ba da usula. Za a ba da takarda ta fasanti eh. kowa na biyan diya ta mm. hakin kasuwa wannan hakin mutum bai ba ni zan da shi sai biya diya ko ba ka eh. mm. ba to yanzu zaka ga mun farashin waɗannan basashe wannan zai kai nawa wannan zai kai eh. wannan zai kai jika 150 karami ne wannan kana gani wannan sanuwa ɗari da arba'in. Eh. A gane ko? Eh. Babban sa yana sai na jika ɗari biyar. Waccan ga wani tambayi. Waccan sanuwa ce babban eh. jika ɗari biyu da hamsin. Take. Eh ya kamar shi. Ko aka kamanta da shekarun baya zuwa yanzu za a iya cewa sun sauko ne ko ko sun. Eh sun hauhawa. Ni ya kawo hauhawa. Hauhawa su lokacin da can akwai dukiya mm. yanzu yan ta'adda sun hana babu wannan kore busashen da aka ya hada wala shine wannan kore busashen da aka yi mm. shine ya kawo matsalar rashin dabba mm. eh amma in ba dan haka ba lokacin ba mu tsada dabba amma yanzu dawo da shiga hannu an kore mutane sun yara. sai abin da Allah ya shine dan abin da Allah ya rage ne shine ake dan gungura ana taya a biya mu gida bukata a dan yi bukatu abin da mata ya sarai abin da Allah ya so eh insha Allah kware kware kuma ga zuwa ku da kai mun gode ubangiji allah ƙara maku hazaƙa da ku kula da mu kun zo kun tuna da mu kasuwar gabi lalle tana ci gaba insha allah in ba da yan ta'addan nan ba kasuwar gabi to nan wajen babu kasuwar suna na sani abdullahi kawowa dai nake kuma in sayi kuma hayo jihar bana a wannan kasuwa kawo dabbobi to alhamdulillahi bakin gwargwado yanayi yana dan juya wani bi abin ya daha wani bi kuma ya ɗan rage kwanuka lokacin da aka tsaye da neran nan kaso ta dan lumfasa amma dai yanzu kuma ta dan fara daga bakin gulgudu wasu saboda tsoron lamarin saboda tsarin ya barkace ma sun aje kasuwancin sun bari sai dai ɗaiɗai kuke dan zagaya a kasuwan ina maganar ah, ga sallah babba ta ne fatan to fatan mu ga sallah babba ta he Allah ya sa ta zo mu da cinaki ma'ana cinaki ka kawo ka sayar wanda ya kawo ya sai da shi ma wanda ya zo saye shi wanda ya zo saye ya samu abin da zai saye wanda zai sai da shi ma samu abin da zai saya kowa ya tashi tsaye bakin gulgudu da kasuwa ya yi tsaye da kahun shi tun daga jika goma ya Allah ya baka ko da kaji ne za ka taya ka sayi ka je ka saya da jikaka goma kila ka samu dala ɗari cikin wannan jika goma ta heye maka wani ya zo ya ja ra'ayinka ga zuwa ga aikin da ba shi bane dan komin ta daɗe akwai matsala eh amma yana kira ga matasan mu gaba ɗaya na Nijar gaba ɗaya all na Nijar da Najeriya kowane ya tsaya ya yi tsaye ya koyi sana'a da zai yi tun daga sai da kaji har zuwa sai da tumaki har zuwa sai da awaki da dai sau kai ko baru za ka dunga sauwa yanzu a baru waɗanga za ka sau ka kawo kasuwa sai ka samu dala ko baka ciki kenan ya ka zauna a banza har abin wani na baka sha'awa sunana tahira garba na zo sayan dabbobi garin gani ina sayan raguna ba abin da ban sayi da awaki yayan awaki ba abin da ban saya amma mu can muna sayan su muna samu alhamdulillah amma ga yanzu dabbobi sun yi karamci saboda wajen tsaro ya mamu kaɗan ba gaskiya ba can muna sayan kawai muna sayan masu dama amma yanzu yan kaɗan muke samu mu saya ba gaskiya ba muna so a taimaka mu wajen layin tsaro ga sallah na ta yi kuma wannan abun aka ce gaba da shi ba mu jin daɗin ya domin Allah sai mu kawo mu da tsaro saboda sallah ke ta yi muna zuwa sayan dabbobi to in mu ce ya ji wajen nan ba tsaro domin Allah bai leƙowa sai mu kawo mu muna son to shi akwai su amma ba kamar waɗanda muke samun su ba can daga baya domin Allah sun ɗan rage domin Allah wanda ya kawo rashin su rashin tsaro inda wani na nesa ne in ya ji tahowa za yi to ya ji ba dabba ya zo ba abin da za a sayi daga ciki domin allah muna son a taimaka mu wajen layin tsaro in tsaro ya samu dabbobi sun samu sunana ayuba abdullahi gurin bore wanda ake kira da ah zurma local government to sai da can ma mana cin ta amma rashin tsaro yasa daga can wurin muke tuhuwa zuwa neman abinci nan wannan harkar saniya take harkar mu kenan can wurin akwai kasuwannin da ya kamata mu zanki zuwa amma muna zuwa kasuwannin nan saboda yanayin rashin tsaro shi ya kawo musamman a bige mutum ko mutum ma ya nuna cewa yana da irin naira dubu ɗari biyu ko ɗari bai nuna cewa shi ne kuɗin shi kannan kuma idan ka sake can najeriya kana zuwa kana sai in har baka zai ka sayi dukiyar nan wajen wasu ba shi ko zai ga cewa ai kai mai kuɗi ne kai saboda ka ya za a ce su baka san dukiyar su kenan za su yi maka illa shi ne muke haɗuwa nan najeriya wa nijar tun da dai ai uwan mu ce da najeriya da Niger duk ɗaya yake kauna da magajiya ne shine mu zo neman abinci na Allah ya bamu mu samu ana da cewa bakin gurgudu ana da cewa saboda mutanen mu da dama ƙauyuka cikin Najeriya da Niger din bakin gurgudu duka suna son su zo su kiwo amma saboda ba zan hankali kuci kana gudun kayo a ce ga gasa ne gidanka akuya wannan ma idan tana tana kuka tsoro kake ji ga rayuwarka shi ya kawo wannan matsale amma tabbas lokacin da ake zanne lahiya da nan da can da ne ana kasuwanni daga nan su je can su kai daga nan a zo a kawo kai rashin dabbobi yana damu yana damu mutane wannan gaskiya bai ba tsaro to ba dabba ko ba gaskiya ba za su hana aje a yi noma za a je a hana aje a yi kiwo da sauransu shi muke takamar shi a mutanen kauye ko a gunduman nan da kuma Najeriya bakin lodo kana da wani sako ga hukumomin waɗannan kasashe guda biyu abun da ke sako gare su mun san suna kokari jajirtacce da Najeriya da Nijar suna yi bakin walwarsu kuma yana sautan Allah uba su karfin gwiwa da kokari da kwazo da kariya ya kara basu kan wannan business To madalla da wannan hira da muka yi da wasu daga cikin al'ummar da ke hada-hada a wannan kasuwa ta gaba kawo ƙarshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole. a madadin sauran abokan aiki na gidan rediyo muryar amurka mansur sani daga mara'i jamhuriyar niger ke muku fatan alkhairi Shirin BOA Hausa kasuwa a kai ne. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana Reverend Yakubu Daudu, Reverend na First kwa Sokoto a Mulgullawe. A wani lokaci za mu yi magana ne akan inda annabi Isa alaihissalamu watan Yesu almasihu ya ba almajiransa ko mabiyansa wani misali wanda a cikin wannan misalin ya nuna kamar wani sarki wanda zai yi tafiya ya kira bayinsa waɗannan bayi sai ya ba su talenti ko kuma ya ba su dukiyarsa wanda wannan dukiya ya ba su ne da manufa na su je su yi ciniki a ƙarshe kuma cikin wannan ciniki idan ya dawo zai nemi bayani game da abin da suka yi ina ɗaukar wannan in kwatanta shi da misalin yadda ubangiji ya halici bawa watan ya halici dan adam ya ajiye shi a duniya musamman ba domin komai ba domin ranar da suka bayyana gaban mahalicinsu su waɗannan bayi da aka halitta ubangijinsu ya samu abin da zai alfahari da su ma'ana me suka yi a rayuwarsu ta duniya menene shi mahalicinsu zai yi alfahari da su ko kuma wace riba suka kawo wannan wuri da muke kokari mai magana a cikin littafin luka sura ta goma sha tara aya sha uku ya ba mu haske game da wannan misali da Yesu almasihu ya kawo a kan sarki wanda zai tafiya ya kira bayinsa domin ya ba su dukiyarsa don su tafi su yi cinaki don su kawo riba a ƙarshe. Rayuwa ta ɗan adam a duniya game da yadda Allah ya halice shi rayuwa ce wadda shi mahalici yana son a koyauce cikin imanin mu samu abin da muka kawo gaban mahalicinmu wanda zai zama riba ma'ana zai kawo ɗaukaka ga sunan mahalicci. Ya Allah, ne muka yi maganar mu, ayyukan mu, hudun mu da sauran jama'a, Allah da ya halice mu yana son cikin dukan komi shi Allah ya samu ɗaukaka. Ina godiya domin wannan lokaci da muka samu daga su BOA domin sadarwa na nasihar Lahadi, Ubangiji ya saka da alheri. Ma'adalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar sankarau da ake kira da meningitis a turance da aka samu bullarta a jihar Agadas na jamhuriyar Nijar. Hukumomin lafiya a jihar ta Agadas sun bayyana cewa akalla mutane fiye da arba'in ne suka kamu da cutar yayin da mutum shida suka rasa ransu lamarin da ya tayar da hankalin al'ummar jihar duba da yadda ake cikin yanayi na zafi kuma a lokacin ne likitoci suka tabbatar da cewa cutar ta fi yaduwa. Jami'in kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta jihar Abubakar Ato ya yi mana ƙarin bayani game da cutar a hirarsu da abokin aiki na Hamid Mahmud. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. To cutar nan ta sankaro ƙwayoyin cuta ne. Kuma su ƙwayoyin cuta kamar yadda mutane suke kabila-kabila ne. Akwai wanda muke cin bakteri, akwai wanda muke cin virus. Kabila-kabila ne da yawa ba su da iyaka. kamar yanzu kun ga yadda muka ce muku wanga kalaga da ta fito mana lalle an 2018 ma mun shaushawarta kuma game da ake cewa shushawa da ake mayara ta wata tara akwai ta meningit ciki amma salman waccan kalar meningit a ce addakwai to yanzu wagga da ta zo take ta kullu wagga bana ita C ce meningitis C kaga kenan wancan shusha da muke cikin gidajen likitoci sai to duk shekaru nan da eh, wadda muke ce ma sentir meningitic ta meningit tsakanin chad niger nigeria don da kullum akin nan ita ce take bala'i tana kashe mutane to shine gwamnati ya tashi a 2013 an yi shaushawarta a 2018 an yi shaushawarta kenan sai wannan kalar ta akin ita ce sai ta ɓace shine kuka ɗan shekarun ga tubarakalla an samu abin ya yi dan shiru to bana da ta bullo sai ta bullo wadda ba a yi shaushawarta ba sai kin kenan yanzu wannan saikin ita ce ake fama da ita wadda yake ba a yi ta ba kuma a cikin gidajen likitocinmu wadda ake ta wata tara kuma ba ta cikin su. Shin ita wannan cutar ta sankarau tana da alaka da zafi ne a duk lokacin da zafi ya shiga ne take bazuwa ko kowa a'a ita dai tana da lokaci ne. Kwarai ku tana da alaka da zafi daman kowace shekara ma in ka ɗauko dai daga farkon shekara don ku zuwa watan gana mayu zuwa ƙarshen shi ake dibin meningit. Eh, kuma a al'adance ne muna faɗi likitoci ma suna faɗi kullum da ruwa sun zuba sai ka ga ta rage saboda abin duka cikin iska ne ke te kenan da an yi ruwa kura ta kwanta ta abin nan sai ka gani wannan kowace shekara ma ko lokacin da ma ana yin annobat ko mutane talakawa sun sani da ai menaji ta yi kashi ta yi kashi da an ce ruwa sun zuba sai ka ga duk ah, mutane sun har rage yan malati bulluwar ta duk ta rage har ta kai ga tsayawa Mm, kenan tana da alaka da zafi kwarai shin kwana rana ko kuma a ce yawo cikin zafi haka shi ma yana sa wannan cuta kwarai ko yawo cikin zafi saboda shine muke ce a adana yara saboda fita cikin rana don ka rana a banza yofi tana kawo ciwon kai shi kuma jikin ga namu sai tadar da ya samu wata ɗan kasawa kaɗan ƙwayoyin cuta da suna nan suna yawo kuma Allah kaɗai san abin da yake faruwa cikin jikinmu wani cutar kana gamuwa da ita amma in kana cikin yanayi na kirki ka ce ka koshi kana abin nan sai ga jiki zai kokari da ita har ya kashe ta kai baka sani ba amma an ka shiga cikin yanayi wanda yake jikinka da kanshi ka ji mishi ka bi rana ga wani rishin ci rishin abin nan kuma ka wahala ka sha rana ka gaje ko palu kana gani wani lokaci palu duka muna da ita cikin jiki amma an ta gamo da wata gajiya ko kai wani aiki sai ka ga lokacin nan ne za ta bayyana kenan yadda ka ce lalle tana da alaka da rana tana da alaka da rana sosai kuma tana da alaka da wahaloli da ragewar garkuwar jiki kamar ita wannan cutar ta sankaro an fi samun ta ne a cikin makarantun boko shin wani matakai kuke ɗauka a wannan wuraren na makarantu eh, lalle gaskiya ne gaske tun da muka fara samu yawanci duka 'yan lakwal ne saboda wa'incan ukun na harin da na ce maka don wajen equal a kin nan ne don a lokacin na matakin da muka ɗauka mun kiri inspector kin babban lakwal kin duka director kin don muka yi zance da shi suka ba mu bayani sa'an nan muka tare da shi muka kai malakulonin nan ziyara don da muka je a wannan lokacin da yanzu duka matakan rigakafi ne ake ɗauka saboda mu muna nan muna ta shawara muna ta reunion da masu hannu da shuni da abin nan muna ta abin nan don ana kuma wannan aiki ana cikin shi duk wanda aka samu dan malati a ɗabi ruwa da gaugawa ko cikin dare ko cikin menene aika don wannan lakuloli su ma mun je mun faɗakar da su muka ce kuma wajen ba da karatu na lakwal a rinka ma yara zancen na jita da alamominta saboda su ma yara su jiya su sani saboda duka a taimaki juna kenan ko kaga wani abokin ka ko wani abu yana ciwon kai sai ka ce a ah, mushe ya ce mana fata an shi ciwon kai da masassara a yi kokari a kai eh, a gidan likita. Hmm. ita wannan cutar ta meningitis zuwa ta fi kamawa tsakanin yara da mayya. to vraiment ta yi kama yara kwarai amma mayya ma ba su kubuta ba amma dai a kware ta yi kama yara daga zuwa shekara biyar har sha hudu mai har zuwa shekara talatin duk tana kama kuma har wuce nan ma tana kama salman da mu a wajen mu a binciken mu duka sai ka gani ta hide karhi a wajen yara kamar yanzu mutum nawa ne kuka samu wanda ya kamu da wannan cutar a gadas a halin su. To, kama abin da muke cewa kasu spe kamar mutane wanda yake alamomi ne. Tabbatawa yadda na ce muku sai an hudda ruwan nan na baya an tura su yame don ka yame to maido mana rahoto a kan eh, lalle tabbat wannan ciwon ne. To, wa'incan na harin da muka samu na ce maka an samu guda uku kenan ciwon ya tabbata. Don bayan haka nan an samu wajen yaro biyar cikin wa'inga har da wa'inda sun karasu to da ba haka nan shine muka samu yaro 29 yanzu dai a takaice bon nan kominkin agadis in muka gama tun daga harin har yanzu don mun kusa kai yaro 40 to yanzu dai mutuwa da wadda aka yi cikin gida likita shidda yaro shidda suka rasu kamar ita wannan cutar ta meningitis idan ta kawo mutum saurin kisa ne da ita ko kuwa eh, kwarai ku tana saurin kisa wannan tabbat meningitis eh, ba ta wasa tana saurin kisa za ka gani yaro za a ce maka ɗan lokaci kaɗan da ya masassara ciwon kai in ba abin nan ba za ka gani raman tana saurin kisa dan shi ne ake cewa a yi gaugawa tunda duk abin cikin gauga ne lallai allah shi yake da eh, rai don ku eh, ana gauga ne saboda in kwanan mutum ba su kare ma ba kai samu illa saboda ita wannan ciwo in ba ta kashe ba in ta rige ta tabbata ga mutum har ya galabaita to in ba ta kashe shi ma ba zai fita da kuramci ko da makafta ta gani don kenan tana baro ma mutum shaida wadda za ta zama mishi illa a cikin rayuwar shi mun ga kun gamu da masu unguwanni ita wannan gamuwar da kuka yi tana da alaka ne da cutar ta sankarau ko meningit eh, mun gamu da gwantanne na yankuna gunduma agadas don wannan cikin eh, wannan sabuwa abin da ya bula agadas don wannan ciwo wanda ake ce ma meningit a turance sankarau don da hausa ana ce sankarau don nan da ɗan lokaci muka fara samun mutane waɗanda yake su ana da alamomin wannan rashin lahiyar don da aka aika ruwan nan da ake hudda gaba sai muka samu uku waɗanda yake an tabbatar da mana wannan ciwon ne don tun a lokacin nan mu muka fara eh, shirye-shirye na faɗakar da mutane da gaya ma masu hakuma da gaya ma masu ruwa da tsaki duka akan lalle ya tabbata wannan ciwo ya bulla a cikin gunduma a gadas muka ce mu tara guntanni saboda abin da yake ya shahi al'umma akwai abin da yake mutane suna iya matakan da za su doka a wajensu mu muna ɗaukar namu su ma su samu su ɗoki matakai saboda a samu dai wannan eh, rashin lahiya kar ta kawo mana wani eh, wani rashin jin daɗi babba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu da abin da aka saurara. a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Hamid Mahmud sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.